wanda kuma shi ne ya daidai da sha tara ga watan biya ga watan shida miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na goma sha na sha nawa sha bakwai a cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي والعيرة سهجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم تنا لشكرة قريبة كوي لأشرين لتفس واتو كيمان شكرو قريبة كوي بايا لسكوش ابن تيمية إلى تشيوى وأنتم تعلمون أسلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل الصحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطئ الإمام مالك ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض ابن تيمية الله يقارى مس رحمة yana magana da mabiya wannan بن Ali ibn Musafir yana nuna musu cewa shi addini in kana so ka karance shi ka san shi sani mai tsafta to ka neme shi daga tsotsiyar tsotsuwarsa mai tsafta ka neme shi daga madogara ta hakika ta asali ka neme shi daga alkur'ani ka neme shi daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama alkur'ani dai sanannen littafi ne yana nan yana yawo a hannun musulmi ana karanta shi ana haddace shi a ko'ina sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma tana nan malamai sun yi mata hidima sun rubuta ta cikin wagagen littattafai tun daga zamanin tabi'ai har zuwa yau ana nan ana yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kamar yadda Allah madaukakin sarki ya alkawarin zai kare alqur'ani kare alqur'ani kuwa ya kunshi kare shi ta fuskar lafazinsa haruffansa da kare shi kuma ta fuskar ma'anoninsa kare alqur'ani ta fuskar ma'anoninsa tana buƙatar kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama domin bawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kariya wannan shi zai ba wa tafsirin alkur'ani kariya duk abin da za ka fassara na ayoyin alkur'ani dole fassarar nan taka ta kasance ta tafi da sunna sahihiya ta ma'aiki sallallahu alaihi Sallama. idan ka yi fassarar da za ta yi wa wata sunna ta manzo sallallahu alaihi sallama karan tsaye to wannan fassara taka fassara ce ba karɓaɓɓiya ba to idan ana so a bawa ma'anonin alkur'ani kariya dole ne sunna ta zama tsararriya kararriya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya samarwa wannan sunna a tsawon tarihi tun lokacin da aka fara ainihin hidindimu cikin wannan sunna har zuwa yau Allah ya samar mata da tsayayyun mutane zaratan malamai waɗanda suka cika da ilimi suka tumbatsa suke bayanin sunna ta kwarai da sunnar kuma da take irjahu alaihi rahmatullah yake magana akan cewa dole ne idan ana so a san addini na kwarai a koma ga littattafan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsotsuwa wacce take ta asali wacce babu ainihin gurbataccen tunani a cikinta to shine yake cewa da su wa antum ta'lamuna aslahakumullah ko dinnan ko dinnan Allah ya gyara lamarinku kun riga kun sani anna sunnata allati yajibu ittiba'uha sunnat da take wajibi a yi mata biyayya wa yuhmadu ahluha a yabi mabiyanta wa yuzammu man khalafaha a soki waɗanda suka saba mata hiya sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar manzon Allah babu wani tafarki babu wata hanya da za a yabi masu binta ko a wajabta wa wani binta a yabe shi idan ya bi ta a soke shi idan ya saba mata sai hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sunna tana nufin tafarki tana nufin hanya hanyar da za a yabi mutum idan ya bi ta ita ce hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita ce za a soki wanda ya saba mata ita ce ɗarikar da take wajibi kowa ya rungume ta babu ɗariƙar da take waje ba ga wani ya runguma in ba ɗariƙa ta ma'aiki sallallahu alaihi ba ita ce idan ka kama ta ka kankame ta za a yabe ka a sa maka albarka akan wannan ita ce wacce idan ka saba mata za a zarge ka a suke ka a yi Allah wani rai da kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce take da wannan sifa take da wannan gata hiya sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ita kadai ce sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fi umuril i'tiqadat cikin al'amuran da suke da alaka da aƙida, wa ibada da al'amuran da suke da alaƙa da ibada wa umurin umurid diyanat da duka ma sauran al'amuran addini gaba daya wa zalika innama yu'rafu bi a ahadithin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama to wannan sunna wacce take wajibi ka bi kowa ya bi wajibi kowa ya tsaya a kanta ya yi fafutuka ya yi rigima ya rayu ya mutu a kanta ba a sanin wannan sunna sai ta hanyar sanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hadisan da suke tabbatattu fi aqwalihi wa af'alihi hadisan da suka kunshi maganganunsa ko hadisan da suka kunshi ayyukansa sallallahu alaihi wasallama wa ma tarakahu min qawlin wa amalin da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bari na daga magana ko na daga aiki summa ma kana alaihi sabiquna sannan ita wannan sunna wannan tafarki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana sanin sa bayan sanin sa ta hanyar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana saninsa ta hanyar sanin abinda magabata na kwarai waɗanda suka riga kowa shiga wannan addinin musulunci suka riga kowa yi masa aiki da fafutuka da rayuwa da mutuwa a kansa su ne as magabata na farko waɗanda suka fi kowa suka riga kowa shiga musulunci wattabi'una lahum bi ihsan da duk waɗanda suka zo suka bi tafarkin su ta hanya mai kyau wa zalika fi dawawin al-islam al-ma'rufa kuma waɗannan hadisai tabbatattu da ayyukan magabata na kwarai suna nan a cikin manya-manyan rubuce-rubuce da aka yi a addinin musulunci ba abu ne da ya salwanta ba ba abu ne da ya tozarta ba ba abu ne da babu shi ba yana nan a rubuce a cikin littattafai na addinin musulunci misli sahihai bukhari kamar littattafan nan guda biyu waɗanda suka fi kowane littafin inganci bayan littafin Allah sahihu bukhari da sahihu muslim wa sunan da littafan da ake kiran su as-sunan kamar as-sunan wallafar abu dawud kamar as-sunan na nasa'i kamar jami'u tirmizi aljami'u da tirmizi shi wannan malamai suna cewa mafi inganci wajen sunansa ba sunan tirmizi ba jami'u tirmizi akwai bambanci tsakanin sunan da aljami' aljami' ya kunshi wasu abubuwa na ilimi wanda sunan bai kunshe su ba shi yasa malamai su suke tantance tsakanin sunan da aljami'a. sunan galibi ya kunshi abubuwan da suke da ta'adduki da ibada da aƙida amma shi aljami'u yakan hada hadda su almagazi yaƙe-yaƙe su almanaqib abin da ya shafi falala su sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa littafin bukhari ake ce masa aljami'u sahih aljami'u sahih saboda ya kunshi wannan kashe-kashe na ilimi sunan sauran kuma sunan su ba su kunshi wasu abubuwa irin waɗannan ba sabanin tirmizi daga cikinsu shi ya kunshi wannan shi yasa malamai suke fifita sunan aljami' dangane da tirmizi su ce jami'u tirmizi wa muwatta imam malik da littafin al-muwatta na imam malik waɗannan manya-manyan littafai ne wagagen littafai ne littafai ne na musulunci waɗanda suka keto ainihin tafiya ta tarihi har zuwa yau tun daga lokacin da aka wallafa su tun daga karni na biyu na hijira har zuwa yau da muke cikin karni na goma sha biyar tun daga karni na biyu mafi daɗewar littafi daga cikin waɗannan da ya ambata shine muwaɗa na imamu malik shi ya fi su daɗewa imamu malik ya rubuta wannan littafi don ya sauƙaƙe matsalolin addini ga masu karantarsa ga ɗalibai da malamai da waɗanda suke zuwa daga garuruwa daban-daban don su ji ilimi daga malik sai ya rubuta wannan littafi kowa ya zo yakan zauna gabansa ya karanta wannan littafi a gurinsa shi yasa ya sa ya masa suna almuwatta almuwatta yana nufin wanda aka sauƙaƙe shi aka sahale shi aka hore shi ta yadda kowa aka karanta wa aka yi masa bayani zai ainihin fahimta da wuri shi yasa ya ce da shi almuwatta banda shi akwai wasu da suka rubuta al-littafi suka bashi wannan suna kamar Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid ɗaya ne daga cikin malaman da suka rayu tare da Malik a Madina shi ma ya rubuta muwadda amma Allah madaukakin sarki sai ya sanya albarka a cikin littafin muwadda na Imam Malik sama da yadda ya sanya albarka a cikin littafin muwadda na Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaid rahimahumullahu ta'ala wa misli al-masanid al-ma'rufa da kuma littattafan da ake kiran su al-masanid akwai wani nau'i na talifi da ake kiran shi al-musnad bayan as-sunan akwai al-musnad al-musnad wani nau'i ne na talifi wani nau'i ne salo ne na rubutu malamai suka rubuta littafi akan babi babi a ce babin da yake da alaka da sallah ko dahara ko zakka ko hajji ko azumi to kuma sai wasu suka fito da wani salo sabo ne a dubi sahabi sai a yi kokarin a tattara hadisansa guri ɗaya a karkashin sunansa sai a dubi wani sahabin shi ma sai a tattaro hadisansa gaba ɗaya a karkashin sunansa a fara daga kan al rashidu da masalan kamar a fara da kan sayyidina abubakar a tattaro duk hadisan da aka ji an ruwaito su daga sayyidina abubakar a rubuta a karkashin sunansa ba tare da ware hadisan tsarki daban ba hadisan alwala daban hadisan sallah daban hadisan azumi daban ba a ana gwamutsa su ne a cakuɗa su a guri ɗaya a iya farawa da hadisin jihadi sannan hadisin sallah biyu ba sannan hadisin tsarki sannan a dawo hadisin jihadi haka zai ta kawo hadisan ne kawai ba tare da ya rattaba su ba tartibin da zai yi shine tartibin su waɗannan sahabban a fara da sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman sannan sayyidina ali sannan a shiga al'asharatul mubashirin bil janna a kawo hadisansu su suma kowanne daya a karkashin sunansa sannan kuma a shiga misali waɗanda suka halarci yakin badar daga cikin sahabbai su 310 nan a kawo sunayen su kowanne kawo hadisin da ya ruwaito sannan a shiga ainihin waɗanda suka halarci bai'atul hudaybiyya bai'atul ridwan su kuma a kawo su da sunayen su kowa a kawo haka nan za a yi ta kawowa ko dai bayan an kawo manya-manyan sai kuma a yi ta kawo sauran a bisa a abin nan gwargwadon falalar kowanne daga cikinsu to wannan tsari suna kiran shi almasani littafi kwaɗe sukan kiran shi almusnad malamai da dama sun yi rubutu akan wannan salo na talifi akwai imamu ahmad ya yi rubutu akan irin wannan salo shine musnadul imami ahmad musnadul imami ahmad an rubuta shi akan wannan salo yana daga cikin mafi girman waɗannan littattafai almasani da ake da su a doron ƙasa a yanzu ba wai shi ne ya fi kowanne yawa ba a cikin rubuce-rubucen da aka yi a baya akwai musnad na abu ya al-musili al kabir wannan ya fi musnad imam ahmad girma da yawan hadisai to amma yanzu ya face babu shi a hannun musulmi babu shi a duniya to saboda haka sai musnadul imam ahmad imam ahmad sai ya zama shi ne mafi girman littafin musnad da ake da shi a doron kasa yana da hadisi sun kai kimanin dubu arba'in hadisai sun kai kimanin dubu arba'in a ciki to wannan shine Musnadin imam ahmad wa gairihi ana cewa shekul islam ibn taimiya ana tsammanin ya haddace wannan littafi gaba daya saboda yadda almajiransa suke ganin yana koro hadisai yana rarako su yana zubo su kamar yana kwankwadar ruwa saboda haka yawanci za ka ga yana ta kawo ainihin abubuwan da suke ruwayar musnadin imam ahmad a nan kun ga da ya tashi ma sai ya fara da shi wa wa da waninsa kamar kamar musnad abiya أبي musili Musnad na Ishaq Ibn Rahuya. musnad na abi dawud at musnad na al-humaidi da dai ga sunan da yawa waɗanda aka rubuta ana kiransu da wannan suna al-musnad kuma yawancinsu duk suna nan a hannun ɗaliban ilimi waɗanda suka himmatu wajen karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya musu hidima duk waɗannan littattafan da na ambata suna nan wa yujadu fi kutubit tafasir haka nan wannan sunna tabbatacciya da maganganun magabata na kwarai ana samun su a cikin littattafan tafasir musamman littafin tafsirin da yake da daddi tsohon littafin tafsiri kuma musamman wanda yake da isnadi kamar irin tafsirin Ibnu jarir tabari kamar irin tafsirin Ibnu abi hatim ar-razi kamar irin tafsirin Ibnu al-munzir da sauransu da sauransu akwai manya-manyan tafasir waɗanda suke tafiya tare da isnadi kamar irin tafsirul bagawi to waɗannan littattafai sun kunshi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya da dama kamar yadda suka kunshi suka kunshi maganganu na magabata akwai kuma littattafan tafsiri waɗanda suka zo daga baya-baya wanda suka kokarin tattarowa daga cikin waɗancan littattafai mafi girman su da falalarsu da ilimi a cikinsu shine littafin tafsir a tafsirul qur'an karim wanda ya fi shahara da tafsiri na ibn kathir wannan littafi kusan a cikin littattafan tafsiri waɗanda aka rubuta daga baya-baya babu littafin da ya fi shi tsafta da tsarki da gwama alkur'ani da sunna guri guda tare da tattaro maganganun magabata su zan fitila da za ta haskaka wa mai karatu wajen fahimtar aya fahimta mai kyau ba fahimta gurbatacciya ba wal magazi da littattafan magazi littattafan da ake kira kutubul magazi akwai magazi na ibn ishaq littafin al-magazi na ibn ishaq akwai littafin al-magazi na al-waqidi da, da, da, sauransu akwai sira ta ibn hisham dukkaninsu sun kunshi ainihin sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatattu kamar yadda suka kunshi maganganu na magabata da rayuwa ta magabata na kwarai wasa'ir kutubil hadis da sauran littattafan hadisi gaba daya da wa ajza'iha wato ana samun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan littattafai a gaba ɗayansu waɗanda suke da littattafan da suke da sama da balon ɗaya akwai littafin da yake babba ne akwai kuma waɗanda suke ƙanana akwai littafan da ake kira ajza al-hadisiyya wato 'yan ƙanana ne waɗanda za su ɗauki hadisin mutum ɗaya a tara hadisin mutum ɗaya misali hadisin fadl bin dukai kitabus salat na fadl ibn dukai ya tara hadisan sallah ne kawai a ciki akwai irin su juzo ibnu arafa irin juz'in wata mata da ake kira juz'u biba wata mata ce da ta shahara ita ma a fagen ilimin hadisi tana da rubutu malamai sukan yi yawo su je ƙasa da ƙasa domin su samo wannan juz'i nata su rawaito shi to irin waɗannan suna nan su ma tili ba iyaka ana su al-ajsa al-hadisiyya min al-athari ma yustadallu bi ba'dha ala ba'd a cikin waɗannan littattafai za ka samu ainihin abubuwan da ake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai wanda za ka iya kafa dalili da sashin su a bisa shashi ibnu taymiya ce wa hada amrun qad aqama allah lahu min ahli al-ma'rifati man i'tana bi wannan sha'ani wannan al'amari na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya hore masa wasu bayi nashi wasu mutane tsayayyu malamai kafaffu ba kifaffu ba waɗanda suka tsaya domin su yi wa wannan ilimi hidima malaman hadisi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tanade su ne musamman don su yi wa wannan ilimi hidima shi yasa babu waɗanda tarihinsu yake da ban sha'awa in kana karantawa yake sa maka shauƙi ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam irin tarihin malaman hadisi duk wanda za ka karanta tarihinsa to sai dai abin da zai birge ka daga cikin tarihinsa shine abin da ya dosano irin nasu din hasken da ya da suka hasko mishi ko ya dosano daga nasu shine zai baka sha'awa a cikin tarihinsa waɗannan bayan Allah wato al'amarinsu wani abin idan ana faɗa ga wanda bai san hakikanin abin da waɗannan mutane suka yi ba sai ya ji kamar ana masa tatsuniya ce ga mutum ɗaya ya haddace hadisi dubu ɗari ko dubu ɗari biyu dubu ɗari ko dubu ɗari biyu to sai ka ga me yake yi me yaushe ya zauna ya yi wannan aiki har ya haddace irin wannan adadi mai yawa kai kana nan kana ta kokowa da arba'una hadisi shekara da shekaru ka kasa kai shi ƙasa an hadisi arba'in ga wani ana cewa dubu ɗari biyu imamul bukhari yana cewa ya haddasa hadisi mara kyau dubu ɗari biyu mara kyau ya haddasa mai kyau dubu ɗari watakila ka ce to yaya zai haddace mara kyan da yawa kuma mai kyan kaɗan ai ya kamata ya zama akasi ya haddace dubu ɗari biyu masu kyau dubu ɗari marasa kyau ko wani ma ya ce to ma me dalilin zai haddace marasa kyau har kawai ya ta haddace abu mara kyau to akwai hikima a cikin wannan na farko musulunci yana kaddamar da kore barna da kawar da ita akan tabbatar da maslaha daf'ul mafsada muqaddamun ala jalbil manfa don haka Huzaifa ibn al-Yaman yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani duk mutane kowa ya zo garin annabi sallallahu alaihi sallama game da alheri shi yake tambaya me zai ya shiga aljanna me zai ya samu lada me zai ya samu hurul aini me zai ya samu kaza kaza yace ni kuma in na tashi tambaya ta kullun sharri nake tambaya as'aluhu an sharri ni sharri nake tambaya ya rasulullahi yanzu dai ga mu muna cikin ni'ima to bayan wannan ni'ima akwai wani wata balahira da za ta biyo baya in manzo Allah ya ce eh akwai to bayan tafa ce akwai wani jin daɗi to bayan jin daɗi akwai wani kuma bala'i da zai auka mana ya ce makafata an yudrika ni don gudun kada ya cin min ya zan na san da shi don haka na yi masa kyakkyawan tanadi na yi masa kyakkyawan shiri ya zo ya same ni a cikin shiri na shi yasa wani mai hikima yake cewa araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man la ya'rifu sharra min al khair yaqa'u fihi na san a sharri ba dan in sharri ba sai dan in guje shi wanda bai san sharri ba bai iya tantance bambance tsakanin sharri da alkhairi sai ya fada cikin sharrin bai sani ba shi yasa abdurrahman ibn mahdi ɗaya ne daga zakakuran wannan al'umma kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai daga cikin almajiran Imam shafi'i ambatan sunanta zai zo cikin bayanin shekul islam yana cewa shi da ya haddace hadisi goma marasa kyau wannan ya fi soyuwa gare shi sama da ya haddace wato da ya haddace hadisi ɗaya mara kyau wannan ya fi soyuwa gare shi sama da ya haddace hadisi goma masu kyau saboda haka babu wanda zai zo ainihin ya kawo musu barna fashe sun tuni sun riga sun san wannan barna kana buɗe baki da ka fara sai dakata mu karashe maka ba dai abu kaza kake so ka faɗa ba to mun san shi mun san daga ina yake Imam ahmad ya zo wata rana sai ya ga yahya ibn ma'in yana rubuta hadisan aban ibn ayyash an anas aban din nan ya ibn ma'in ya ainihin yi kwandemin dinsa gaba ɗaya ya sauke masa inji ya ce wannan aban makaryaci ne hadisansa da yake ruwaitowa bara gurbi ne 'yan jago ya riga ya yi kace-kace da shi wata rana imamu ahmad sai ya zo ya samu ya ibn ma'in din nan da yake sukan aban ya zauna ya ɗau hadisan Aban an anas yana ta rubuta su a takarda kuma yana ta haddace su a ƙwaƙwalwarsa sai ya zo ya same shi ce ya aba zakariya ta takallamu fi aban wa taktubu ahadithahu ala alalwaci. kana sukan wannan mutum aban kuma yau gashi kana rubuta hadisansa cikakku ba ma wai guntu guntu ba sai ka ɗauki tun daga farko har ƙarshe kana rubuta kana ya ce e eh, ina yin haka don kada wata rana wani hatsabibi ya zo ya ɗauki hadisin aban an anas anas ibn malik ya mayar da shi maimakon aban an anas ya sa shi sabit an anas sabit yana ɗaya daga cikin wato mafiya inganci cikin masu ruwayar hadisai daga anas to wani ya iya zuwa ya ɗauki hadisan aban maimakon ya ce aban an anas sai ya ce sabit an anas kaga wanda bai san asalin ina ya ɗauko hadisin ba sai ya ce hadisi sahihi don ya ga isnadi sahihi da ce to da zarar wani makaryaci hatsabibi ya zo ya yi ƙoƙarin ya canza min isnadin na riga na san hadisin na san shi da mataninsa cikakke sai ce wannan hadisin ba na sabit ba ne hadisin aban ne an anas don haka suna sanin wannan domin ƙoƙarin kawar da sharri sannan abu na biyu su waɗannan bara gurbin hadisan sun fi yawa don dama a ko'ina sharri ya fi yawa sharri ya fi alheri yawa mutanen kwarai mutanen banza sun fi mutanen kwarai yawa wa qalilun min ibadiyash shakur wa la tajidu aktharahum shakirin to saboda haka marasa kyan sun fi masu kyan yawa don su masu kyau din sai ka sha wahala ka karance su sai ka je neman su a gurin waɗanda suka karanta sannan ka san su sai ka haƙura da yunwa ka haƙura da talauci sannan ka samu wannan ilimi musamman ma ilimin hadisi da malamai suke kiran shi ilmul mafalis ilimin waɗanda ba sa zauna da taro ko sisi dole ka haƙura da ya da fatara da talauci in dai har kana son ka koyi ilimin hadisi a da can yana buƙatar yawace yawace da tafiye tafiye tafiye tafiye kuma suna buƙatar ya zama da abin da yake hannunka duk ka kashe wajen daukan hayan abin da zaka hau wajen guziri na abin da zaka ci a hanya ko ka sha wajen masauki idan ka je garin da kake bako dole ka nemi gurin da zaka kama haya dan ka zauna sannan kuma ka nemi takaddun da zaka yi rubutu a ciki wannan sai ka saya sannan ka nemi alƙalumma sannan ka nemi tawada duk waɗannan abubuwan sai ka saya to buƙatuwa zuwa ga waɗannan abubuwa sukan sa ilimin ya zama mai tsada shi ya yasa uba yake cewa man talaba al-hadith aflas wanda duk zai nemi ilimin hadisi to sai ya washe kansa to haka har yanzu ilimin hadisi yana buƙatar mutumin da ba zai yi rowa da aljihunsa ba domin babu ilimin da ya tara wagagen littafai masu yawan gaske irin ilimin hadisi kuma ba yadda za a yi ka iya koyan ilimin hadisi don ka tara littafi goma ko ashirin ko talatin ko ma ɗari dole yana buƙatar ka tara ɗaruruwa yana da fannin nuka masu rassa da dama in an ce ilimin hadisi abu ne wanda yake a dunkule karkashinsa akwai rassa da dama ko cikin maganar da ibnu taymiya yayi a yanzu ya faɗi abubuwan da ya faɗi a cikin littattafan mutum ma waɗanda suka tara matani ya faɗi littafan siha ya faɗi littafan sunan ya faɗi jawami ya faɗi masani ya faɗi ajza littafi nawa ya faɗa kala nawa ya faɗa wannan duk salo ne na talifi daban-daban kala biyar kaga yace ka sahihai al-bukhari ko mithlu sahihai al-bukhari kaga nan yayi ishara zuwa ga wani nau'i sannan ya dawo yace maka wa kutubus sunan kaga yayi ishara zuwa ga nau'i na biyu sannan ya dawo ya ma faɗi yace wa jami'ut tirmidhi kaga yayi ishara zuwa ga nau'i na uku ya dawo yace wal muwatta imam malik su ma muwatta wani nau'i ne na tasnifi sannan ya dawo ya ce wa mislul masalid kaga shi ma wani nau'i ne na tasnifi sannan ya yi maganar ajza waɗannan duk nau'uka ne daban-daban na tasnifi wanda a cikin bayaninsa ya faɗi shida banda su akwai alma'aju wanda bai faɗe su ba akwai almashiqat waɗanda bai faɗe su ba wanda duk suna shiga ƙarƙashin littattafan da za su baka mutum to banda su akwai littattafan kuma da kake bukata wanda za su baka tarihin asani tarihin mazajen da suke ruwaito hadisi kana buƙatar kutubin rijal to su ma nan wani fage ne wanda yake mai faɗin gaske mutum zai yi ta sukuwa a ciki bai kai ƙarshensa ba sannan kana buƙatar littattafan ilal su ma kuma wannan fage ne daban ilal ali ibn al-madini ilal na nasa'i ilal na na muslim at ilal na na dara qutni ilal na ibnu abi hatim duk littattafai ne waɗanda ake kiransu ilal ilal ilal ilal su ma wani fage ne mai faɗi mai zaman kansa sannan kana buƙatar littattafan da suke magana akan tabaqat na ruwat kana buƙatar irin su tabaqat na muslim tabaqat na khalifa ibn khayyat al-usuri kana buƙatar tabaqat irin na su ibn sa'ad da sauransu su ma nan wani fage ne littattafai kake buƙata masu yawa a nan sannan kana buƙatar littattafan da suke magana akan al'ansar kana buƙatar littattafan da suke magana akan akan akan garibul hadis ba in kalmomi da za su iya zuwa cikin hadisi ana buƙatar littattafan da suke magana akan wannan sannan kana buƙatar littattafan da suke magana akan shuru sharhin waɗancan littattafai na matani da dama kana buƙatar littattafan da suke magana akan al-mubhamat kana buƙatar littattafan da suke magana akan dabt dabt na alqab da asma da kuna duk littattafai ne wanda su ma zaman kansu suke wani fanni ne mai zaman kansa to duk waɗannan suna ƙarƙashin ilimin hadisi in kana so ka tumbatsa ka cika ka batsi a cikin wannan to dole ka nemi waɗannan littattafai ka mallake su kadan ba haka ba to za ka yi tafa gamniya ne ka yi ta dora kan rawanin albani kana yawo da shi gari gari amma kai ba albanin ba ne dole ne ya zama na ka keto wannan gonar ka shiga cikin wannan rinsin ka yi iwo cikin wannan kogin kadan ba haka ba to kawai kamar yadda imam ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in wata rana suna yawon Ya da ilimi da neman sa sun shiga wani masallaci a rusafa cikin iraq sai suka ga wani mai wa'azi yana ta jawo wasu bara gurbin hadisai kuma duk wanda zai ja sai ce yahya ibn ma'in ya ruwaito ahmad ibn hanbal ya ruwaito ya dinga jawo wasu bakin hadisai waɗanda suke da ban al'ajabi in kai sallah mai raka'a biyu ka karanta kaza da kaza ranar gobe kiyama za a gina maka aljanna mai daki dubu kaza a cikin kowane daki akwai gado dubu kaza akan kowane kazo akwai mace kaza akwai tsuntsaye akwai tattabaru akwai waye yana ta yana ta zana irin waɗannan abubuwa imamu ahmad da haya ibn Ma'in suna zaune cikin taro suna sauraron sa ana ta kawo masa sadaka ana ta bashi sadaka ya tara kuɗi a gaban sa da ya gama sai haya ibn ma'in da imam ahmad sai suka kirawo shi suka ce waɗannan hadisan da suka ke faɗa gurin wa ji su ya ce haya ibn ma'in da ahmad ibn hanbal su suka gaya maka ya ce eh imamu ahmad ya ce to ni ne ahmad ibn hanbal wannan kuma shine haya ibn ma'in mu kuma ba taba ganin ka ba ma ba mu taba jin waɗannan hadisan ba sai a bakin ka sai kawai sai ya buge da ya ce aini ana bani labarin ku cewa akwai wani ya ibn ma'in da wani imamu ahmad ban taba sanin kowa waye ba ne sai yau ko kun zaci duk duniya ku kaɗai ne masu wannan suna sai ya tashi yana musu izgidi to matsalar dan wa'azin turmi kenan ba yadda za ka iya kure shi zai yi maka irin wannan izgilin ce shi bai taba jin an ce masa daman wawaye ne su bai taba sani ba sai yau kuma kakka yi mamaki kaga wawaye sun ci gaba da tara masa sadaka eh a ci gaba da bashi sadaka to kaga wannan ya dauki wani abu ya wani rawani ya dora wa kansa don haka ya shiga cikin wasu abubuwan da ba haka suke ba yana ta yada karerai to tun a wancan lokacin waɗannan malamai ba su kyale su ba kamar shi yahya ibn ma'in ya shahara shi baya tashi kunyata mutum ma idan an ba shi labarin cewa yana yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama zuki a cikin a cikin maganganunsa baya tashi kunyata tashi, sai ranar juma'a an haɗu a masallacin juma'a sai ya tashi ya tsaya daidai kansa ya nuna shi da dan yatsa ya ce jama'a kun ga wannan daga yau ku sani makaryaci ne yana yi wa manzo Allah ƙarya haka yake musu har wasu suke cewa ka iya hayab in ka tsananta ba ka tsoron ku je gaban Allah a yi rigima da kai ya ce gara in je in yi rigima da waɗannan matsiyatan a gaban Allah da in yi rigima da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ana yi maka ana yi min ƙarya baka kare ba gara mu je mu da waɗannan to saboda haka yanzu suna jin tsoronsa idan mai kwaba yana kwabansa da ya ga yahya ibn ma'in ya zo ya zauna a majalisi sai kawai ya shiru sai ya kama neman abin da yake mai kyau ya faɗa sai ya tashi sai ya ci gaba da da kwabarsa to shine ibn taymiya yake cewa wa hadha amrun qad aqama Allahu lahu min ahli al-ma'rifati man i'tana bihi Allah ya tsayar wa wannan al'amari daga cikin malamai wanda suka tsaya suka ba wannan al'amari muhimmanci hatta hafizallahu Allah din ala ahlihi har Allah ya tsara addini a bisa ga masu addinin Allah ya tsare wa masu addini addinin su idan kana jin yadda malaman hadisi suka wahala wajen neman hadisi ibn abi hatim a cikin littafinsa eh, taqdimatul jarh wa ta'dil yana ba da labarin mahaifinsa abu hatimin razi muhammad ibn idris razi da abokin yawon neman iliminsa abu zuratun razi ya ce wata rana sun fita bidar ilimi suka yi tafiya suka shiga ruwa suka yi tafiya mai nisa suka yi ni suka kwana suka yi ni ba su samu abin da ma za su kai cikinsu ba ƙarshe sai suka samu kifi suka saya ɗanyi suka ce idan sun je masauki za su dafa wannan kifi su ci suna zuwa sun ajiye kayan su kenan suna kokarin su kintsa su dafa ko su soya wannan kifi su ci sai suka ji ana kwankwasa musu kofar gida suka bude aka ce ga malam wani can zai fara majalisin iliminsa maza maza maza maza ku zo a tafi kada ya fara wani abu ya kubuce muku suka fita a guje aka tafi wajen karatu aka je aka kwaso hadisan da za a kwaso a wannan yinin suka dawo gaba ɗaya sai suka shigarta kuma da rubutawa abinda suka ebo sai suka shigar rubuta shi don kada wani abu ya salwanta suka rika shigar rubutawa har asubahi ta yi suka tafi suka yi sallah sun dawo kenan suna nufin su cikin su sai ga wani ya zo ya kwankwasa kofa cewa na fashi kuma yanzu ya fara nashi karatun maza maza maza maza a zo a tafi ya ce ƙarshe haka muka haƙura muka ci kifin nan danye to yunwa za ta yi musu lahani ce ƙarshe ba mu samu damar dafa shi ba fa akan lahu na yi'an haka muka cinye shi danye to haka suka dinga famar wahala muhammad ibn zahir al-maqdisi yana cewa bultu marrataini fi talab al-hadith bultu dama marrataini fi talab al-hadith wajen neman hadisi sau biyu ina ina fitsarin jini saboda tafiya a ƙas tafiya ya tafi daga makka ya je bagdad ya je ina ne ya je ina ne duk a ƙasa tunda ba kowa ne yake da kuɗin da zai biya wa masu abin hawa ba su kai shi don haka sai ya taka ya daba duk tsawon tafiya yi ta a ƙasa ya ce to sau biyu saboda wahala da gajiya har fitsarin jini ya yi ya kasance idan yana tafiya da ɗansa yakan ba wa ɗan duwar wanzu ya rike haka kawai dutse haka kawai zai ɗauki wani gunguman dutse sai ya bashi a yi ta tafiya da dutse yana ta tafiya da kayan dutse dutse niki niki sai ya fara baba na gaji sai ya ɗan rage masa sai yaron ya ɗan ji ai yanzu zai samu nishaɗi sai ya ƙara tafiya sai ya fara baba na gaji sai ya ɗan rage masa haka har a kai lokacin da zai raba shi da dutsen duka da a ce tun farko babu wani abu a hannunsa da ya ce na gaji to babu kuma abin da za a yi masa ya samu rili to shi yasa sai yake yin wannan dabarar suna cewa babu wanda duk wanda zai nemi ilimin hadisi sai ya zan yana da gaggawa a cikin abubuwa guda uku ya zama yana da gaggawa wajen tafiyarsa ta yadda da ya je can an gama darasi to zai yi tafiya da gaggawa ya je ya samu wancan ba tare da wani ya kubuce masa ba daga nan zai yi gaggawa ya je ko daga gari zuwa gari dan wani lokaci sai ya shigo gari yana kwaɗayin haɗuwa da wani malami yana shigowa garin sai a ce ai ɗazu ɗazun da muka kai shi kabari wato sai ga ashe da ya yi gaggawa ya riski kwana biyu ko uku ya riski malamin ya kwashi wani abu na iliminsa suna son gaggawa a cikin tafiya sannan suna son gaggawa a cikin rubutu zama yana da gaggawa wajen rubutu ana faɗa yana rubutawa ko kuma in ya rike aka da ya dawo ya rubuci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sannan ya zan yana da gaggawa wajen karatu ya zama da in ya ɗau abu dandalin zai karanci malamai sun ba da misalai da dama wajen wato yawan saurin karatu ibnu hajar ya sauke sunan ibnu maja bayan sallah asubahi zuwa la'asar ya sauke shi gaba daya akwai wanda ya karance sayul bukhari a gaban malaminsa kamar khatibul bagdadi ya karanta sayul bukhari a gaban alhafizul barkani cikin kwana uku cikin kwana uku ya gama karance shi suna buƙatar wannan sannan wasu suna ƙara abu na hudu ya zama na kana da sauri wajen cin abincinka ba ka dinga sa abinci a baki ba sai kowace loma sai ka yi minti biyu ko uku a kanta ya zama na da ka fara dan da nan ka gama to babu waɗanda suka fi damuwa da lokacinsu irin malaman hadisi ibnu abi hatim ya ce yana karanta wa mahaifinsa littafi na hadisi a lokacin da mahaifinsa yake wanka yana wanka ma bai bar shi ba zai bi shi yana daga waje yana karanta masa in ya je ya kuskure ce kai gyara ba haka bane khatibul bagdadi ya kasance idan yana tafiya littafi ne a hannunsa yana lekawa yana tafiya yana karantawa yana tuntube yana tashi a haka yake shi yasa suka tara ilimi mai yawa suka ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kariya kariyar da babu wani wanda ya zo ba da irinta haka yanzu kabakin ne muke ta ci har yanzu waɗanda za su har alkiyama ta tashi a kan wannan kabakin nasu kowa zai zo ya ci ya koshi ya bar shi kuma وقد جمع طوائف من العلماء طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب أقائد أهل السنة شي معلمي دبن دبن سنتار حديثي da maganganun magabata da aka ruwaito waɗanda suke da alaƙa da babubbuka na aƙida aqida ta ahlus sunna yana gaya ma waɗancan mutane da sauran duk waɗanda za su ga wannan nasiha tashi cewa akwai littattafai da malamai magabata suka rubuta waɗanda suke bayanin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suke bayanin aƙida akwai musannafat hamad ibn salama hamad ibn salama ibn dinar al-basri mutumin basra ne ya shahara a zamanin sa. da artabu da yan bid'a har imamu ahmad ya ce duk wani wanda ka gan shi yana kin hammad ibn salama to ka tabbata ga wutaccen dan bid'a ne yace kullu man tarahu yaqa'u fi hammad ibn salama fattahimhu ala islam duk wanda ka ga yana sukan hammad ibn salama to ka tuhumi musuluncinsa a lokacinsa ya zama ainihin kaya ne a makoshin 'yan bida'a. kaya ce mai tsayawa a makoshin 'yan bid'a baya sake shi yasa za ga 'yan bida'a? ba sa son hadisan Hammad bin Salama ba sa son hadisan Hammad bin Salama suna sukansa to yana da musannafat ana cewa yana daga cikin waɗanda suka fara ma rubuta hadisi a Basra a garin Basra cikin Iraq Hamad ibn Salama an ce yana daga cikin waɗanda su ne farko farkon waɗanda suka fara rubuta hadisai wa Abdurrahman ibn Mahdi da Abdurrahman ibn Mahdi shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na hadisi waɗanda suka yi wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima yi karatu a wajen mali? in ba a yi sa'a ba wata ba tashi kwada masa bari a kai shi police station yan sanda su ta dirka annabi ce a shahidta salata ma'ana to da ya ji daɗi yake ce ya rasulullahi ali hada khassa wannan ni kadai goge wannan laifin da ke yi lokacin da sai ta usman ya sayi irin roma ya sayi wata rijiya don musulmi su sha ruwa fi sabilillahi bayan da ana tsawwala musu wajen sayar musu da ruwa manzo Allah yace man yashtari bi ruma wa lahul aljanna. waye zai kuma ana cewa shine ya buƙaci Imam Shafi'i ya rubuta littafin risala a dalilin sani ne Imam Shafi'i ya rubuta littafin risala a dalilin Abdurrahman ibn Mahdi malaman hadisi da dama sun masa shaida cewa kowa in kana binciken hadisansa za ka iya samun a wasu wurare ya yi kuskure ya yi kuskure amma sai ka wahala kafin ka samu kuskure ɗaya a cikin hadisin abdurrahman ibn malik saura ka ga wurtaccen malami ne wurtaccen malami ne a wannan fanni mutumin basra ne shi ma ya rasu hijirar maza Allah sama da shekara ɗari da cikin da takwas shekara ɗaya suka rasu su uku da abdurrahman ibn mahdi da sufyan ibn uwaina da yahya ibn sa'id al-qattan dukkaninsu wasu ayoyi ne a cikin ilimin hadisi shekara ɗaya suka rasu shekara hijira ɗari ɗaya da cikin da to yana da rubuce-rubuce shiga a babin aƙida akwai abdullahi ibn abdurrahman al-darimi wanda aka fi sani da ad-darimi mai littafin as-sunan as-sunan ko al-musnad musnad ad-darimi ɗaya ne daga cikin almajirai na imam bukhari alaihi rahmatullah yayi karatu a hannun bukhari alaihi rahmatullah to shi ma yana da littafi littattafai da ya rubuta a babin akida a littafin sa sunan akwai abwabul akida akwai abwab akan sunna tun a farko farkon sa abin da zaka ci karo da shi kenan akwai usman ibn sa'id al shi ma yana da littafi akan akida musamman yayi wani littafi akan ya warware خير بدو بشر المريسي بشر المريسي هو المال من المعتزلة واني وان ليس هذا ده نفسي لقد دمر عنك انك لنسى اكن نفس القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤتزليني وانا من عثمان بن سعيد بن ينادى للتافه الرد على البشر المريسي وغيرهم من طبقتهم da wasunsu ba su kadai ba waɗanda suke 'yan ajinsu wa misluha ma bawwaba alaihi al-bukhari ire-iren waɗannan littattafai akwai irin kuma a cikin sahih bukhari da aka babi babi da bukhari ya kawo waɗanda suke da alaƙa da da aqida yana da kitabun tauhid yana da kitabul i'tisam Sam. Dukkaninsu uh, babubbuka ne da suke da alaƙa da aƙida kai tsaye ya tabbatar da abin da 'yan bid'a ba sa so a tabbatar na sifofin Allah ya yaƙi abinda 'yan bid'a ba sa so a yaƙa na bid'o'i ya yi kira zuwa ga kafa sunna abinda 'yan bid'a ba sa so su ji ana faɗa wani ya ce shi baya so ya ji kitabu sunna dinnan. nan akwai wanda ya faɗa haka wallahi ya ce shi kitabu sunna dinnan nan da an faɗa sai ya ji shi tsika jikin shi ta tashi akwai wani malami da ya rubutu a jami'a ya ce zai yi tahalil ne ko na al'akhdari kitabul kitabul akhdari yace ala daunil kitabi was sunna masu yi masa munakasha sai suka rike kafar shi suka ce ba za su sake shi ba sai ya goge kitabu was sunna din nan wai ai in yace kitabu was sunna yana nufin wasu mutane da ban yayi wa littafin to musulmi ya ki kitabu was sunna wallahi suka rike shi yace tun bayan isha'i har asuba a azumi ne tun bayan isha'i sallar tarawih aka fara yi masa wannan munakasha ya fara wannan defense din aka yi ta gwagwagwa da shi har har ta kira sallah asuba ko sun yi sahur ne ko sun dawo ko sun haƙura da sahur kuma ana cewa sai ya goge kitabu wa sunna kwanan nan na ji wani shehi shi ma yana cewa ai in an ce ahlus sunna waɗannan ake ne wai mu to wai an ce ahlus sunna to mu ne shi gani yake yi kamar ya soke ko kuma abin da muka fi so kenan eh to saboda haka akwai litattafai akwai ah, abin nan litattafai na musamman sannan a cikin litattafai waɗanda suke sun kunshi ma abin da ya shafi dahara da sallah da zakka sai da aka kunsa aqidar a ciki shi yasa ba inda tafiyar ahlus sunna za ta yi ba a yada aqida ba zai yiwu ba ce ko ahalus sunna ne amma kada a yi magana a aqida akwai waɗanda suna nan wai shi ahalus sunna ne a karan kansa amma da Allah ka a matsa mutane to ya za ta yiwu ka ce kana son ka gyara mutane amma ba ka son ka gyara su to me za ka gyara nasu ya gyaru duk wani abin da za ka gyara musu tsarki ko sallah ko zakka ko azumi sai akwai aƙidar wannan abin zai samu gurin zatsaiwa in babu aƙidar kowace irin sallah yake yi ko yana sallo kamar ra'aytu muni usalli in dai ba aqida to kawai gini yake akan ruwa dole ne sai an samu aqida din akan ka ne za a gina komai kuma akwai asas akwai asasul asas da manzo Allah ce buniyal islamu ala khamsin ya fara shahadati an ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah malamai suka ce wannan shahadatu Allah ilaha illallah da ya fara fada. ita ce asasul asas din akan su sauran shika-shikan musulunci kuma za su gini shi yasa aka fara da wannan ginshiki sai an fara tabbatar da shi sauran abubuwa su biyo bayansa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adh ibn jabal zuwa yaman ce je ya kira zuwa ga musulunci cewa yayi da shi falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadata an la ilaha illallah a wata ruwayar cikin bukhari falyakun awwala ma tad'uhum ilai an yuwahhidullah farkon abin da zaka kira wasu zuwa gare shi su kadaita Allah wato tauhidi haka tauhidi shine farko sai mutane sun san tauhidi kuma ko da kuwa sun ce mun yi imani da sunna din to a ci gaba kuma da yada tauhidin a cikinsu domin ana nan wani yana ganin kamar yana da tauhidi a wani gurin kuma ba da tauhidin a wani gurin kuma yana dan taba shirka bai sani ba to sai ana faɗakarwa shi tauhidi har har ka mutu ba za ka daina karanta shi ba shi ne asasin islam din har ka mutu ba za ka daina karanta shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya bai daina karantar da tauhidi ba an ce a rayuwarsa ta maka ya rakkaza kan tauhidi amma har zuwa rayuwar madina din akwai tauhidi din illa iyaka a ce an ƙara samun wasu abubuwa da suka shafi furu'a abuwa da suka shafi ibadat mu'amalat akhlaq amma akida dai ana ana tafiya tare da ita don haka dukkan ma al'amarin da mutum zai dukkan wani faɗi tashin da mutum zai yi kowace irin ibada zai yi sai akida ta samu gurbin zama a ciki wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah dukkan waɗannan akwai babubbuka da suka ambata a cikin littattafansu waɗanda suke kira zuwa ga akida wa ghayruhum fi kutubihim da wasu su ma a cikin littattafansu yace wa mislu musannafati abi bakr al asraf daga ciki akwai musannafat na abu bakr ahmad ibn abi bakr al asraf daya daga cikin almajiran imamu ahmad wanda suka shahara da ruwaito sa to akwai abin da ya shafi littattafan yana da kitabus sunan shi kansa yana da littafi da ake kira kitabus sunan duk da cewa littafin ya bace to amma sauran wasu littattafan sun kiyaye mana abin da ya rubuta a cikin littafinsa sannan abdullahi ibn ahmad littafin sa kitabus sunna littafi ne mashahuri dan karami ne amma ba ma bamai ne a ciki dan karami ne shi yasa kautari wani mutum da ya shahara da nuna kiyayya ga sunna da tauhidi in ya zo yana magana akan kitabu sunna na abdullahi ibn ahmad ibn hanbal sai ya ce da shi kitabu shirka shirka kitabu shirka. haka yake yana zazzagin imam abdullahi ibn ahmad yana zagin littafin ba don komai ba saboda irin yadda ya rududdugu da aqida ta a asha'ira da aqida ta mu'tazila da aqida ta yan bid'a akwai littafin abubakar al-khallal shi ma yana da littafi sunan shi as-sunna shi ma haka sunan shi kai daga sunan ma ka san ba za a yi rangwame ba as-sunna saboda ka za a yada duk sanda ko za a yada sunna kaga sai an sai an sa diga an sare me <laughs> an sare bid'a ba za a yi gini akan gini ba kana akwai wani rubabban gini ka zo ka kama gini akan sa ka san kai ma me kake yi sai ka kawar da wannan rubabban ka yi lebur da ƙasa ka ɗora foundation mai kyau to abubakar al-khallal yana da littafin as-sunna abubakar al-ajurri shi ma yana da littafi sunan kitabu shari'a a shari'a din nan kalmar shari'a in ka gani sai ka ɗauka ko ka ana maganar eh, kisasi ko haddi ko wani abu a'a maganar sunna ake magana tsagwaranta aƙida ce kawai dan a nuna maka cewa in aka ce shari'a farkon abin da zai shiga ƙarƙashin shari'a shine aƙida shi yasa ya sa wa sunan littafin ma kitabu shari'a shi ma yana nan akwai littattafan abul hasan dara qutni shi kansa yana da kamar irin littafin sa kitabun ru'ya inda yake magana akan ru'yatul lahi yawmal qiyama abinda mu'tazila suka karyata yake tabbatar da shi ya kuma kawo asar daga sahabbai waɗanda suke kore ru'yatul lahi fi dunya abinda su kuma sufaye suke da'awa sunan littafin kenan kitabun ru'ya na abul hasan ad akwai littafin abin shaykh al-asbahani yana da littafi sunan shi kitabul azama sunan shi kenan azama yana nufin azamatullah girma na ubangiji saboda haka sifofin ubangiji kawai ake gaya maka a ciki ta hanyar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da tabi'ai yanzu mun tsallake mun tsallake kenan akwai littafin abul qasim at-tabara littafin abul qasim at-tabarani abul qasim at yana littafin al-ma'ajim as-salasa al-mu'jam al-kabir wal mu'jam kuma banda su yana da wasu littattafan su waɗanda akwai a littafin sa tafsira shi ma na aqida ne yana karantar da ne tsantsa sannan akwai abdullahi manda littafin yana da kitabun tauhid كتاب التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى نا ابن ابن مندة أقول للتافن أبو للتتفن أبو القاسم اللالكائي هبة الله أبو القاسم اللالكائي yana da littafi da ake kira sharhu usul i'tiqadi ahli sunna sharhu usul i'tiqadi ahli sunna littafi ne babba mai sifili wajen biyar sifili guda hudu duk maganar aƙidar da ta zo daga Allah da manzansa wacce sahabbai suka ambata a cikin maganganunsu tabi'ai da manya-manyan limamai a ciki za ka iya tattara aqidar malik in kana so ka tara aqidar maliku in ka samu littafin lalata'i za ka iya tattaro maganganun maliku akan aqida wanda za ka zai zama maka makami akan duk waɗanda suke da awar jingina kansu ga malik alhalin ba sa bisa ga aqidar malik za ga maganganun malik cikin littafin abul qasim al-lalata'i juz'insa na ƙarshe na biyar ya ware shi ya sa masa suna karamatul auliya karamomin waliyai ana ga kamar ahlus sunna ba su yadda da waliyai ba balle su yadda da akwai karamomi to yake so ya ce ƙarya ne mu abinda ba mu yadda da shi ba waliyai ɗan jabu abinda ba mu yadda da shi ba karama yar jabu ba mu yadda da damfara ba da sunan karama don haka akwai waliyai akwai kuma karamomin waliyai ya kawo karamomi na hakika na gaskiya a cikin karshen juzu'insa saboda haka a daina cewa ahlus sunna ba su yadda da karama ba ahlus sunna sun yadda akwai waliyai duk wani mumini mai tsoron Allah waliyi ne walittakar kawai tana samun wato ana samun fifitar juna ne wajen walittaka gwargwadon fifitar juna da ake da shi cikin imani da takawa wanda ya fi kowa imani ya fi kowa takawa shi ya fi kowa matsayi cikin walittaka sannan wanda yake bi masa haka har aje zuwa ga mafi kankantar wali to duk wanda yake da wani gwargwado na imani da ta kawa a zuciyarsa to wali ne an ki ko an su don haka kaga babu maganar wani yanzu ya ce shine khatamul awliya ne wai ya rufe wani walittaka daga kansa an rufe wali to duk sauran mutane su kuma menene mu a mu akwai khatamul awliya kun san wane ne khatamul awliya eh khatamul awliya a gurin ahlus sunnah akhiru مؤمن تقي على وجه al-ard karshen من mai tsoron Allah da za a yi a doron kasa saboda haka babu wani wanda zai zo yi banga banga ya ce shi ya rufe wadittaka an yi ta rigima a kan rufe wadittakan nan ibnu akwai wanda ya fara fito da wannan akida ana kiran shi al-hakimu tirmidhi al-hakimu tirmidhi ya rubuta wani littafi khatmul awliya ya rubuta wani littafi wai shi khatmul awliya yana magana akan rufe walittaka a ciki ma har yake so ya nuna fifikon waliyai akan annabawa wannan ta sa malaman sa tirmis suka haɗu suka yi ijma'i wasu ma suka ce a kafirta shi aka kore shi daga garin ibnu arabi ibnu arabi alhatimi wani makirin sufi ya zo sai ya ɗauki wannan fikira din sai ya ƙara mata kwaskwarima kawai ya yanka ta daidai da jikinsa sai ya sa wa kansa ita kawai sai ce shi ne khatamul auliya din yace ne khatamul auliya din to kuma wasu waliyai kuma sai suka bayyana su kuma sun ji an ce ga ibn arabi ya rika walittakar to abu sai ya zama matsala kuma suna girmama shi sai ya zama matsala don haka shehu tijjani lokacin da ya zo ya da'awar ne katamul auliya ga kuma magana ibnu arabi shi kuma ibnu arabi din ana kiran shi ash-shaykhul akbar a shehin ma shi ne mafi daukaka to kuma gashi shi ya rufe ya sa kwato ya rufe to shi ne Shek Ibrahim ya sai zo ya littafin sa yana sunan shi tanbihul azkiya ala anna Sheikh Tijjani هو khatamul auliya ya zo ya ce shehu tijjani shine khatamul auliya to ya za ka yi da maganar ibnu arabi sai ya ce ai rufe wilayar akwai alwilayatul amma akwai alwilayatul khassa ya ka shiga raba raba kuma aka ce akwai a walittaka ta gaba daya ta gama gari akwai kuma a walittaka ta yan arjin tubarkalla to shi shehu tijani ta yan ajin to Allah ya sauki wa abi abdullah ibn batta ibn batta al-ukduri shi ma yana da littafi mai suna kitabul ibana shi ma ya rubuta shi ne akan aqida tsagwaranta akwai abi amrin al-talamanki ɗaya ne daga cikin malaman andalus ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda su ibn abdulbar suka kwankwaɗi aƙida ta ahalus sunna a gurinsu kun san mutanen maghrib arabi mutanen su maroko su jazair su tunusiya a da farkon abin nan farkon al'amari suna kan aƙida ta sunna tsantsa duk da cewa ga shi suna biyarin din mazhabar malikiya amma aƙidar su ta ahlus sunna ce cikakkiya kamar yadda aƙidar maliku take shi yasa za ku ga ibnu abi zaid al-qayrawani a farkon mukaddimar risala inda ya shimfida aqida yayi shimfida irin ta sunna duk da wasu sun zo daga baya suka yi ta kokarin babban kara abin da ya faɗa cewa alal arshi stawa an yi wa alqur'ani tawili an yi wa hadisi tawili kuma an gangaro har magana ibnu abi zaid al-qayrawani ita ba sai an mata tawili to shi ibnu abi zaid ya yi tawilin mana tun farko me yasa bai yi ba to mutanen magrib irin su ibnu abdulbar irin su ibnu haz duk sun rayu akan aqida ta salaf akan aqida ta magabata sha'anin aqida bai gurbace ba a magrib sai bayan karewar daular da ake kira daulatul murabitin al-murabitun dinnan sune ahli sunna tsantsa sai bayan da ta kare ƙarshen wanda yake shine khalifa ko shugaba a cikin wannan daula ta murabitun yusuf ibnu tashi da aka samu daulatul muwahhidin wasu da suka ce wai su ne masu tauhidi Ibn tomar da mabiyansa suka zo suka yaki daulatul murabitin suka karya ta suka kafa daulatul muwahhidin shi kuma ibnu tomar almajiri ne na abu hamid al-ghazali abu hamid al-ghazali katafaran ba ashare ne kafin ya tuba a ƙarshen rayuwarsa ya rike ya rike sahihul bukhari da muslim ya mutu suna runguma a hannunsa katafaran ba ashare ne don haka da ya je ya tsotso abubuwan da yake sai tsotsa na ash'ariyanci ya zo magrib sai ya shiga yada tare da amfani da yayi da takobi da karfi kamar yan tasiri haka suka dinga yakar mutane har suka karya daular yusuf ibn tashifin suka kafa daulatul muwahidin wanda daula ce ta al-mubtilin ba daula ta al ba to shine ya fara kawo aqidar ash'ariya al-maghrib al-arabi su kuma suka kwaso mana ita suka kawo mana ita nan kasashen mu na Afirka duk wanda ya shigo sai kaga ya zo mana da irin wannan akida to abu amr eh, al-qalamanki yana daga cikin malamai a maghrib al-arabi a andalus waɗanda suka yada akida ta sunna akwai abu nu'aym al-asbahani shi ma yana da littattafai wanda suke magana akan sunna akwai abi bakr al bayhaqi akwai abi zar al-harawi wanda ake kiransa da shaykhul islam mai littafin manazir sa'iri ibn taymiya yace wa in kana yaqa'u fi ba'd hadhihi al-musannafat min al-ahadith ad-da'ifati ma ya'rifuhu ahli duk da cewa a cikin littattafan da ya zana akwai akan samu hadisai da'ifai waɗanda suka aka roto a cikin waɗannan littattafai waɗanda masana ilimin hadisi sun san da su suna iya su bambance su ibn taymiya yana so ya nuna maka ba wai duk abin da suka rawaito ba tabbas ya zama ta fuskar isnadi ya inganta a iya samun mai rauni kamar da kake samun hadisi mai rauni a cikin sunan tirmidhi ko ibnu maja ko nasa'i a ce wannan nasa'i ya ruwaito shi amma isnadin sa mai rauni ne to haka sauran sauran su ma sa'i iya mai rauni amma dai tsotsuwa ce da ake dogara da ita wajen to aqida mai kyau aqida ta ahlus sunna anan za a taso aqidar sunna ba a cikin wasu kwashe-kwashen littattafai ba duk wanda zai tafi yana karanta wasu littattafai ya ce a nan zai samu aqida ala suna yaudara kansa sai ce zai ɗauki ummul barahin ko jauhara ko tuhfatul murid ko wane ne ko da dasuki ko wane ne to duk shirme yake yi ba wata aqida ta sunna da zaka dauka aqida ta sunna zaka dauke ta ne daga cikin waɗannan littattafai da waɗannan manya-manyan malamai suka rubuta sama da shekara dubu baya to kai da zaka ɗauko a ka daga cikin waɗannan tsofaffin littattafai waɗanda malamai da duniya duk gaba ɗaya ta yadda da su suka rubuta kai da zaka ɗauko a ka daga nan sai a zo a ce maka ka kawo bakon abu abin da mamaki shi wanda zai ɗauko a sa ta wasu littattafai na kwanan nan shi shi ne yake kan da ɗaɗɗan abu kai da ka ɗauko daga cikin littattafan da aka rubuta su shekara dubu baya sai a ce ka zo da bakon abu daman duk mutum ya jahilci abu to dole ne ya sa masa kahon zuka ya kuma kafa masa kiyayya bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi duk abinda ba su kasa ganewa ta shi suke yi wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim abinda duk ba su gane ba sai su ce wannan karya ake yi to duk waɗannan abubuwan da ya faɗa galibin littattafan da ya faɗa suna nan a rubuce suna nan ana sayar da su amma na san da dama daga cikin waɗanda suke malamai ana nuna su ana cewa malamai ba su ma taɓa jin littattafan ba kuma suna nan kuma in dai za ka karantar da sunna ka yada sunna ya kamata a ce ka san waɗannan littattafai ka mallake su a ciki za ka ga sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa za ka ga maganganun da sahabbansa suka yi za ka ga maganganun da tabi'ai suka yi za ka ga maganganun da a'immatul huda suka yi a cikin waɗannan littattafan ne amma sauran waɗanda littattafan karikice a ci barkatai da ake ta ainihin karantarwa a makarantu ba abin da za ka samu na tsarkakakkiyar akida a ciki Da haka ibn taymiya yake gaya wa mutanen shi mabiya wancan ali ibn musafir cewa idan suna son sunna su san aƙida ta salaf to ya kamata su koma ga littattafan da aka rubuta magabata na farko suka rubuta akwai aƙida ta kwarai akwai aƙida ta sunna a cikin waɗannan littattafai a ciki ne za su samu tsira a ciki ne za su san cewa eh hakikatan su suna bin tafarki shi a ibn musafir dan shi a ibn musafir kamar yadda ya muka faɗa yana bisa tafarki na sunna kamar yadda shi abdul yake bisa tafarki na sunna a cikin galibin masail na aƙida amma mabiyansa suka cata wata hanya ko waɗanda suke jingina kansa da su domin ba ruwan shi da su in alkiyama ta tashi zai barranta daga gare su kamar yadda annabi isa alaihi salam zai barranta daga waɗanda yau suke jingina kansu da gare shi tun ana so ainihin a karanci aƙidar waɗannan bayan Allah waɗanda ake kafafa da su to a zo a karanta waɗannan littattafai su ne suke baka hoton aƙidar waɗancan mutane da suka gabata Allah ya mana jagora Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya bamu ikon kira zuwa gare ta ya bamu ikon jajircewa akan ta da mutuwa akan ta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon faɗa da ita ya bamu ikon tumbuke ta a ko ina ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in tambayoyi wannan yana cewa don Allah menene hukuncin wannan hadisin da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito an usman ibn Hanif anna rajulan darir al-basar ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam فقال ادع الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمر أن أتوضا يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لتقضى لي اللهم فشفئه فيا شمالا كينانيا هلتا أي توسلي yi tawassuli الله صلى الله عليه وسلم نفرق حديث صحيح يا تبت sahihi ne ya tabbata daga annabi kuma tambayar ka ta biyu ya halatta a yi tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta a yi tawassuli da shi bi ma'ana a yi tawassuli da addu'arsa kamar yadda ya tabbata cikin wannan hadisi wannan hadisi zahirinsa da baɗininsa tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ba bi zatihi ba wanda duk ya ce maka akwai tawassuli da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama a nan to ko dai ya jahilci hadisin ko kuma da gangan da gangan ya ƙi ya fahimci hadisin farko wannan mutum Usman ibn Hanif da ya zo mai ya nema wajen manzo Allah ya ce ud'ullaha ba ita ce addu'a ba ka yi min addu'a mai manzo Allah ya ce masa in shi ta da'autu in ka yadda zan yi addu'a in kuma ka so ka yi haƙuri wannan shi ya fi maka alkhairi kaga ya nemi addu'a manzo Allah ya karfi cewa zai masa addu'a sai ya ba shi damar ya je ya yi alwala shi kuma ya yi addu'a ya ce ya yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawassuli gurin annabi da ya zo da addu'a inda zatin sa ne ai ba sai ya zo ba ko a gida ba sai ba saboda haka farkon hadisin maganar da shi yayi da maganar da manzo Allah ya bashi jawabi shi zai fassara maka ma'anar atawajjahu ilayka bi nabiyyika ai bi du'a'i nabiyyika wa laysa bi zati nabiyyika wanda yace a ai ana nufin bi zati nabiyyika sai mu ce ina ka samo kalmar zatin yace to ko ina kuka samu bi du'a nabiyika ku ce farkon hadisi ba shi kenan ba kowa sai ya kaddara wani abu bi nabiyika din nan ba'un din nan dole sai ka kaddara wani abu ko dai bi zati nabiyika ko bi du'a nabiyika ai anan ne muka saba shi ya ce bi zati ake nufi ko bi jahi ake nufi mu kuma muka ce bidu'a yake ke nufi kowa ya kaddara wani abu wanda babu shi a cikin jumla to kowa sai kawo dalilin takadirinsa mu muka ce dalilin takadirin mu farkon hadisin in in shi'ta ud'u Allah li da in shi ita shi'ta Abu ya kuma maimaita masa yace fad'u kai min addu'a kaga Allah ya in kana so zan yi maka addu'a kaga ashe tawassuli ne da addu'arsa yace kai ka je ka gaya wa Allah cewa kai tawassuli da ni ma'ana kai tawassuli da addu'arsa Allah ya karba ta dangane da kai shine ma'anar hadisin haka abin a zahiri yake ba wai a boye yake ba har da za sai ana ta ta kama kame wannan kuma yana cewa a yi masa ƙarin bayani akan wa'azin da mata ke yi da kuma karatun alkur'ani wanda ake sa a kasit a kasit kuma alhalin matan nan na aure ne abu biyu ya faɗa a nan wa'azi da kuma karatun ƙur'ani dangane da wa'azi babu wani abu dangane da wa'azi wannan ba komai inda ake da illa wajen karanta alkur'ani din abinda Allah madaukakin sarki ya hana mata ba wai ya hana su su yi magana ne kwata kwata ba kada a ɗauka cewa mace Allah ya ce ta sa wa kanta bakinta takunkumi babu wannan Allah kawai abin da ya hana su shine su su karya murya su kankantar da murya wala yakhda'na bil qawli fi qalbihi marad sai yace wa qulna qawlan ma'rufa kaga ya hana su wata magana ya basu su yi wata ya hana su su kankanta murya su matse murya amma kuma ya ce su yi maganar da shari'a ta yadda da ita matar da za su tsaya ta yi wa'azi ta karanta alkur'ani ta karanta hadisi wannan shari'a ce da ta yadda da ita abinda shari'a ta yadda da wannan siyasa sai yasa mata annabi suka zama malamai masu karantarwa da dama daga cikin waɗanda suka rawaita hadisai daga nana Aisha kamar irin masrum ibn Ajda ba mutumin Kufa ne ma shi ba ma mutumin Madina bane ba ya da dangantaka ta jini da nana Aisha amma ya ji hadisan ta tili, malamai suka ce ya ji min wara'i hijab ibnu ishaq ya ji hadisan fatima bintul munzir ya ji hadisan fatima bintul munzir matar hisham ibn urwa tare da cewa ba malamin ta bane ba ba ba ba dan uwan ta bane malamai suka ce ya ji min wara'il hijab da dama daga cikin malamai mata sun karanta ya za a yi mace ta karantar da maza in ba ta yi magana sun ji ba imamu zahabi a cikin littafin samu mu'jam shiyu ya faɗi matan da suka karantar da shi mata da suka karantar da shi ya karu da ilimin sa sama da sama da 60 duk malaman sa ne mata da ya kai suka karantar da shi ko duk iyayensa ne da yayyensa da da kakanninsa da abin da su duk sittin duk saboda haka wajen karantarwa idan za ka karanta fi sabilillah ba tare da da shagwaba ba babu komai amma karatun qur'ani yawanci an sa ana taganni da shi kamar yadda maza Allah ya umarni ayi taganni da qur'ani ma'ana a lokacin ana so a feke murya ko namijin ne mai kwababban murya ana so ya feke ta ta yi daɗi kamar yadda manzo Allah ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana karatu ya ya fake ji karatunsa da safe yake kururuta shi yana kuzan kururuta shi yana ta shi yana cewa laqad utita mizmaran min mazamir ali daud an ba ka dadin murya irin wacce aka bawa annabi daud alaihi salam yace ya rasulullah da na san kana jina la habbantu ta tahbiran da na kala feke maka shi sosai shi yasa ka feke murya kai karatu ka a tuhumi mutum dare dan an jena wannan duk da ba wanda saurin a riya ta shiga cikin lamarin su irin masu karatun Kur'ani. to wajen karatun qur'ani ana buƙatar fiye birya kaga ita fiye birya ko sai zama fitina sannan kuma ba wata fa'ida da za ta iya haƙaƙawa a ƙarƙashin wannan sabanin wa'azi akwai karantarwa a ciki ta yiwu a garin nasu ba wanda ya kai ta ilimi kuma ba za a zauna kawai wasu can suna ta kwaba ba ita ta zauna ba ta karantarwa sai ta karantar kuma a sa kasafin ta aji amma a gaya mata kar ta yi shagwaba a ciki Eh. wani kuma yana tambaya ya halatta a sabon gida a sauke qur'ani bai zo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba in zaka shiga sabon gida ka sauke qur'ani in zaka shiga sabon gida ka yi addu'a kamar yadda wanda duk ya zo wani sabon guri yake addu'a akwai wanda duk ya sauka manzilan jadida yake addu'a sai kai irin wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kuma ka ci gaba da karatun qur'ani a gida da safa ka karanta ƴaƴanka matanka duk su karanta amma kawai ka so ka kwaso wasu gardawa a sauke qur'ani kuma daga nan kayi ban kwana da qur'anin ka ce wai ka samu tsari ba wani tsari suna tafiya in dai baka dawo kan alqur'anin ba aljanu za su zo su cika maka gida samun wani yana tambaya akan tsare guri a masallaci wani yana iya zuwa ya kama guri a masallaci ya yi tafiya sa'awa ɗaya ko sama da haka yana da wasu harkokinsa a gari sai zo ya kama guri a masallaci ya tsare sai ya tafiya sa wasu sun zo suna son su zauna amma babu guri wasu sun zo sun shimfiɗa dardubobin su ibn taymiya yana magana akan irin wannan da ake yi a lokacinsa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sauran masallatai ya yake cewa wannan yana daga cikin bid'a idan mutum ya zo ya zauna wata bukata ta matse shi ya fita kamar abin nan kamar bawali ko ko alwala ko wata larurar da za ta sa ya je ya dawo to in ya dawo fa huwa ahaqqu bihi kamar yadda ya tabbata a sunna man qama min majlisihi thumma raja ilayhi fa huwa haka manzo Allah ce wanda ya tashi daga mazaunin sa sannan ya je ya dawo shi ya fi cancanta ya koma ya zauna gurin sa amma ka zo ka tsara guri wannan bai dace ba don wannan tana faruwa musamman a masallaci mai tsarki na maka ko na madina musamman kuma a lokacin sallar abin nan lokacin azumi a sallar tarawihi ko tahajjudi akwai wasu masu hannu da shuni su ba sa fitowa da wuri amma sun samu wasu wanda suke biya sai a je a kama guri a shimfiɗa dubobi kaga mutum ya ya kwanta ya miƙe kafafuwansa a cikin sahu saboda ana jiran alhaji yanzu to wannan bai halatta ba bai halatta ba ibnu taymiya ce wannan yana daga cikin bid'o'in da aka kirkira daga baya wasu har mai da wannan suka yi sana'a sai mutum ya zo ya shimfiɗa darduma ya zauna in an zo ana neman guri ya sayar shi baya buƙatar alherin ba buƙatar albarmar ina ya kamata mai koyi da sunna ya sa hannun ya sa agogonsa hannun dama ko na hagu duk inda ya ga dama ko na hagu ko na dama wannan ce me matsayin hula a musulunci hula a musulunci zina ce kamala ce kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa da wuya ne ka je wata ƙasa ta musulmi baka ga sun ɗauki sa hula ba kamala a cikin al'adarsu babu wannan duk ƙasashen musulmi kamala ce ana so in zaka shiga sallah ka shiga da kamala ku zuzi na takum inda kulli masjid inda kulli masjid zaka sai ka shiga da kamala ba a ce kai sabo ba dan ka abin nan amma ka rage kamalar ka bayan sallar farilla mutum ya iya daga hannu yayi addu'a ina jin haka dai idan mutum ya kammala sallar farilla zai iya ya tabbata a cikin hadisai da dama cewa za ka iya yin addu'a duburar salawat bayan ka gama sallah ibnu hajar a kitabun du'a ya kawo hadisai da yawa a cikin kitabun du'a inda yake yi wa ibnu qayyim raddi wanda shi yana ganin duk sallar da za ka yi asali magana ibnu taymiya ce cewa duk addu'a da za ka yi ka yi ta a cikin sallah duburu shay'i akhiruhu ta haka a cikin tahiyya bayan ka gama za ka yi addu'a din ba a waje ba to shine ibnu hajar ya kawo hadisai wanda ya musu istidraki akan wannan matsala saboda haka zaka yi addu'a ko dan an gama sallah hadisin da yake cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha ثم لا ترد لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم فإن الله جائل فيها بركة رواه أبو داود شبيه matsayin wannan hadisi wannan hadisi ne munkar hadisi ne mai rauni daga kwarai da gaske don hanyoyin da aka ruwaito shi da shi hanyoyi ne masu rauni ko da ibnu hajar ya hassana su to ya yi kuskure wajen tasinin wannan hadisi ana hassana hadisi idan hanyoyinsa ba su yi rauni kwarai da gaske ba amma wannan hadisi hanyoyinsa sun yi rauni babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wajen shafa fuska yayin da aka gama addu'a in ka gama addu'a kawai a hannunka wani gani yake ya zai gama addu'a kuma kawai shi bai shafa ko ina ba ana gama addu'a sai ya ga to in bai shafa a wani sai ga sha sha shafa a kirji to waye ce sai an shafa ka yi addu'a ka daga hannu shi kenan dole ne sai ka shafa a fuskar eh ba ba dole bane saboda haka ne za ka ga cikin malamai wasu sun hana wannan kamar ibnu arafa cikin malamin maliki yana daga cikin wanda suka soki wannan al-izz ibn abdussalam cikin malaman shafi'iyya yana daga cikin wanda suke cewa la yamsahu wajhahu illa jahil jahili kadai shine wanda in an yi addu'a yake shafa fuskar sa yana nufin wanda ya jahilci hukuncin ba yana nufin wanda ya yi haka ba jahili ne bai da ilimi gaba daya ya jahilci wannan hukunci mu wadatu da waɗannan tambayoyi sai sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi